sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Baba Yaku makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi na yau Litinin takwas ga watan Agustan shekarar dubu da biyu. bayan labaran duniya kashin farko za a ji tattaunawa akan yunkurin da mata ke yi na ganin an dama da su a zabukan shekarar 2023 da ke tafe a Najeriya. Kamar kowace ranar Litinin za a ji shirin zauren matasa na Nasiru Adamu El Hikaya sai kuma sharhin jaridun Najeriya. To amma kafin nan gasar filu da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. jiya lahadi ukraine ta sake zargin rasha da kai harin bam a tashar makamashin nukiliya mafi girma a turai tashar makamashin nukiliya ta zaporiza tare da zargin cewa moscow na da hannu cikin ta'addancin nukiliya kamfanin samar da makamashin nukiliya na kasar ukraine ya ce dakarun rasha sun lalata na'urori masu auna hasken wuta guda uku a harin da aka kai a daren ranar asabar tare da raunata wani ma'aikaci shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ta'addancin nukiliyar ƙasar rasha na buƙatan mayar da martani mai ƙarfi daga ƙasashen duniya kamar takunkumi kan masana'antar nukiliyar rasha da makamashin nukiliyarta ita ma masana'antar da ke yankin da rasha ke iko da ita an kai mata hari ranar juma'a moscow ta zargi dakarar rasha da kai hare-haren rasha ta kame tashar zaporizhia a farkon watan maris a farkon mamayar da ta yi wa Ukraine, amma har yanzu ma'aikatan ƙasar Ukraine ne ke ci gaba da aiki. Duk da adawar 'yan jam'iyyar Republican 'yan jam'iyyar Democrat na Amurka sun amince da wani ƙudurin doka jiya Lahadi da zai yaƙi da sauyin yanayi da rage farashin kiwon lafiya da kuma ƙara haraji kan manyan kamfanoni. Matakin wani nau'i ne na wani ƙudurin shugaba Joe Biden wanda ya daɗe gaban majalisar dokoki kan tattalin arziki an amince da shi da ƙyar da ƙuri'u hamsin da ɗaya da hamsin tare da raba kunnen doki da mataimake shugaban ƙasa kamal harris ta yi bayan sa'o'i na muhawara har zuwa daren asabar sannan aka tsawaita zuwa cikin wani yanayi mai cike da rudani da ba a saba gani ba har zuwa jiya lahadi bayan ta kammala kada ƙuri'ar raba gardama kammala ta tsaya ta yaba wa 'yan demokrat masu murna saboda samun nasara mafi yawan 'yan republican da suka tabbatar da rashin nasara sun fice daga zauren majalisar sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya fara garin da yake a kasashen afirka uku jiya lahadi inda ya ziyarci wani gidan tarihi da ke soweto domin tunawa da yadda matasan baƙaƙen fata na afirka ta kudu suka taimaka wajen kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata ana kallon ziyarar blinken a afirka a matsayin wata gasa tsakanin rashi da manyan kasashen yammacin duniya na neman goyon bayan kasashen afirka kan yakin ukraine afirka ta kudu dai na ɗaya daga cikin kasashen afirka da dama da suka tsaya tsayin daka kan yakin ba tare da sukar ƙasar rasha ba bayan isar blinken da sanyin safiya ya ziyarci wurin tunawa da hector peterson a garin soweto da ke wajen birnin Johannesburg, wanda ke tunawa da ɗaliban da aka kashe a shekarar 1976 a lokacin da yake zanga-zanga nuna adawa da mulkin wariyar launin fata na Afirka ta kudu, wanda ya kawo ƙarshe a 1994. A yau Litinin Blinken zai bayyana dabarun Amurka game da yankin kudu da hamadar Sahara a cikin wani babban jawabin siyasa a jami'ar Pretoria. Afirka ta sha fama da matsalar annobar COVID-19 ta duniya da kuma hahawa farashin abinci da mai duk saboda yakin da Rasha ke yi a Ukraine. madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke tafe da su yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen babban zaɓe a najeriya mata na ci gaba da ɗaukar matakan gadin a wannan karon an dama da su batun da shirin domin iyali zai fara nazarta kenan a wannan mako ga dai so mun tabin tattaunawar. An koya mana ladabi akan cewan maza ne ya kamata su yi shugabanci. Haka aka tayar da mutum muna kanana duka a basu. To shin in an yi mana wannan kwesuwan yaushe muka falka mu zo mu ce za mu yi takara da namiji a cikin ladabinmu da biyaya da addini ma ya kadara ba zai yiwu ba. To yanzu abin da muke yi a hankali ne muke ilmantar da junanmu mu ce mu kwaci kanmu. don a karatun gaske in mun ka diba littattafan nan za mu gan cewa ba a haranta ba haramta ba you know mu dauki shugabanci ba to abin da ya kamata mu yi kenan ba wai ba mu da so mu yi ba ba wai ba mu da iyawan ba amma tun muna kanana an share mana wannan bangaren kwakwalwan aka ce tun daga gida ba mu ke da ba mu ke da shugabanci ba muna makaranta ba mu ne da shugabanci ba general head prefect mm. kullum namiji ne ba mace ba me yasa haka you know no what not general head head prefect you know whitehead girl shine woman leader din nan da ake ta yi to shi ma yana daya daga cikin abubuwan da ke gurgunce mu wajen wannan tafiya kuma a ce mata ba su kaunan mata wannan ƙarya ne tsaban ƙarya ne don a raba kanmu maza shin kuna son kanku ne shine mu ko a gurin a ma'aikatu zaki gani idan in har mace ce take shugabantan gurin baki cika samun irin mata suna bata goyon baya ba sai dai maza ƴan an goge mana wannan abun daga cikin kwakwalwar mu cewa mace bai kamata ta yi shugabanci ba kuma ba ta da iya wannan ba amma ba ta filin da za ta koyi shugabanci nan tun daga gida in for instance in an shiga gidan christian akwai addu'an da ake yi da safe akwai addu'an da ake yi da dare ba za ki ga an ba yan mace ta shugabar da wannan ba pastoci ma da yawa tun da nake karama ba a pastor na mace kwanan nan ne muka so gani don sai su karbi wannan sadaka da ake bayarwa su dinga muluki abin su mu sai mu tsaya dai kullum muna widow's night dai kullum muna sawa to yanzu fa ido ya na so <laughs> abin da ya kamata going forward abin da ya kamata mu kuma abin da da na yi 2019 eh, abin da na vice presidential din akwai education da yawa da na samu shine number one aka ce in kin samu ilimi sosai ilimi da yawa sosai da na samu kuma ilimin da duka na suka faɗa yanzu mata ko party din da kana sdp ne kana pdp ne kana apc ne kowane party da kake da shi in dai ka san cewa mace ta fito takara ka yi supporting ɗinta ka goya mata ka san inda za ka yi supporting ko ka taya ta sharing ɗin posters ɗinta ko ka taya ta ko in kana da kuɗi ka tura mata because gaskiya number one ni yanzu as um, gubernatorial candidate ɗin Niger yanzu party din na jira na ni na zo na basu abin da eh, wayansu abubuwan da za a yi ana jiran gubernatorial candidate ne zai yi wannan shi zai yi wannan shi zai yi wannan ni karfi na nawa ne to sai ku kasance da shirin domin iyali a ranar alhamis da safe domin jin kashin farko na wannan doguwar muhawara da ta hada kai 'yan siyasa da kuma masu fashin baki kan harkokin siyasa da zamantakewar al'umma har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu gasar sarfilu dauke da kashi na biyu na labaran duniya masu kada kuri'a a kenya na zaben wanda zai gaji shugaban uhuru kenyatta a wannan makon bayan shafe shekaru goma yana mulki zaben kuma zai iya zuwa zagaye na biyu a karan farko ɗaya daga cikin 'yan takara a zaben na gobe talata shine raila odinga jagoran 'yan adawa da ya daɗe yana yin takarar shugabancin ƙasar a karo na biyar tare da goyon bayan tsohon abokin hamayyarsa Kenyatta. Wani babban ɗan takara shine William Ruto, mataimakin Kenyatta. Ya samu saɓani da shugaban a shekarun baya. Ruto da Odinga dai sun mayar da hankali kan yakin neman zaɓensu kan harkokin cikin gida. Muhimman batutuwa a kowane zaɓe sun haɗa da cin hanci da rashawa da kuma tattalin arziki. Al'ummar Kenya sun ji jiki sakamakon hawa farashin kayan abinci da man fetur duk sakamakon mamayar da rashi ta yi ukraine kenya ita ce cibiyar tattalin arzikin gabashin afirka kuma tana da kusan mutane miliyan hamsin da shida ƙasar da yana da tarihin zaɓuka masu cike da ruɗani ko a wancan lokacin ta yi fice wajen samun rashin kwanciyar hankali a yankunan da ake fuskantar ƙalubale sosai a wasu zaɓuka kuma an ayyana shugabannin da suka daɗe kamar shugaban ruwan da Paul Kagame da shugaban Uganda Yoweri Museveni a matsayin wanda ya lashe zaben da kusan kashi 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada ko kuma aka yi ta zarginsu da aikata laifin fatattakan masu adawa. Daga ƙarshe ƙasar Masar ta taimaka wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wuta don kawo ƙarshen faɗan da ake yi a Gaza tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Falasɗinawa. An shirya tsagaita buɗe wuta da ƙarfe goma sha ɗaya na dare lokacin yankunan. wani jami'in leƙen asirin masar ya shida kamfanin dillancin labarai na ap cewa ɓangarorin biyu sun amince da tsagaita wuta yayi magana ne bisa sharɗin a sake sunansa saboda yadda tattaunawar tsagaita buɗe wutan ta kasance cikin damuwa tsagaita buɗe wutar za ta kawo ƙarshen faɗa mafi muni a gaza tun bayan yakin kwanaki goma sha ɗaya tsakanin isra'ila da hamas a bara a cewar rahotanni ma'aikatar lafiya a gaza ta ce akalla mutane 31 ne suka mutu a har-haren da isra'ila ta kai ta sama ciki har da yara shida yayin da isra'ila ta ce ba ta da alhakin akalla tara daga cikin waɗanda suka mutu a gaida sarfil hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai mu shakata da wannan waƙar. yaushe zan je ni Najeriya yaushe zan je ni Kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne kewa motar yayi da mota ta zana zo ne kyakkyawan mota yaye ban shan fura ban cin goro ko mun ga wa ko mun shayi ban shan fura ban cin goro ko mun Madalla. Har yanzu je kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Muna watso muku shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyar zangon FM. Kuna kuma iya sauraren dukkan shirye-shiryen mu a lokuta da kuke so a kan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Yeah! Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Muna ci gaba da tattauna da matasa Amina fadar gwamnatin jihar Neja kan 'yan sara suka da suka addabi jama'a inda suka yi wa mutane raunuka har ma wani lokacin yakan kai ga asarar rai. Matasan da muka zanta da su sun hada da Nura MB Yunusa, Muhammad Sani Dalhatu, Haruna Jibrin Ol Soja, Muhammad Suleiman da Hannatu A. Mai Wada. A shirin da ya gabata Hannatu A. Mai Wada na sharhi ne kan bukatar iyaye su kyale a rika horar da 'ya'yansu in sun yi ba daidai ba don su zama nagari, musamman ma dai a makarantu. cikin hadisai da kuma kalman ubangiji ya baro mana sakonni tare daga hannun manzanni cewa an ce ka hori ɗanka ba wai ka kashe shi ba ne ka hori ɗanka ka kishi a nan a kuma so shi a fili To idan muna irin karin maganan nan ta hausawa ka kina ka duniya ta so shi ka so naka duniya ta Yawwa ma da malam. To kaji abin da nake son na faɗa kenan. Amma mu yanzu ba ma son mu yadda a horar da yaran mu shi ya kawo 'ya'yanmu sun tabarbare 'ya'ya maza da mata matan ma yanzu sun su zama wayan su ne kamun a ce wani an je butun sata ya mace ne ta fara je leken asiri wayansu suna nan suna fashan goshi wai su ya ya oya zaka gani oya din nan mace nan uwar tana nan ta san da diyarta tana wannan gurin tana nan tana kwana cikin ɗaki zaka ga maza sun kai goma mace guda suna kwance a guri guda mun yi mun yi an rasa yadda za a yi to yanzu ne ma haka kina na me suke yi na'am me suke yi mace ɗaya da maza goma me yake faruwa eh to matan nan ta zama matansu mana sun zama mata ai sun zama matan su a cikin ɗakunan nan kuma iyayen sun sani ɗakuna ne daki kamar yanzu misali idan maza sun kama daki suna na ciki za su ɗauko mace a duka duk inda duk inda Eh, suka tarda budurwansu mai irinsu za su ɗauke ta za su kai ta a cikin wannan wuri kuma in yarinya mace ta riga ta fada a wannan wurin na ran kai dadai wallahi wallahi ba ba ta son ta fita saboda za su yi suna shifted suna suna lalata da juna suna shifted in kuma suna suna masa suna bawa juna su kuma kwanta a wuri guda kuma iyayen wannan diyan ko kuma iyayen yaran matan nan a unguwanmu an bi an kakama wayansu yaran matan aka je da su sun sake sun dawo wato matar da ita kaɗai ta zama matar matar su kenan kawai shi kenan eh, sun ɗauke ta wayannan samarin ba eh. tun da wacce ce kuma mai irin hali ɗaya da su za su sha za su sha wiwi za su sha totolin za su ja wannan su hada abinsu sannan su yi taya abin da suka ga dama to ai wannan ma akwai ma barazanar kamuwa da cututtuka iri-iri ai ba ma ba ma wai ma ka gani gwamma ma ka kamu ma da ciwon eh, kanjamau da ka kamu da ciwon sanyin mara sanyin mara ma bai ma ba da hili in ka gama ce yau an ce an yi mata operation an cire mata wannan tsiro na mahaifa ba komi ba ne fa ciwon sanyi ne ya yi kurareji a gabanta ya koma ya koma a cikin mahaifa saboda me wannan ya zo ya bada wannan ya zo ya bada wannan ya zo ya bada kuma dukkansu sun kamu da irin wannan cutar to sai ka gani in ya zo mace ba za ta samu hanyar haihuwa ba saboda wani abu ya je ya tare hanyar mahaifa so kaga malam ina bara ga iyayenmu mata da iyayenmu maza mu san yadda za mu yi wannan daga Allah ne arzikin nan ya hito ba iyawanmu ko karfinmu ya ba mu ba. Nura in biyu nusa me yasa iyaye za a ce suna ganin a matsayin ku na matasa iyaye suna ganin yara suna yin abin da suka ga dama ba sa magana shin dattawa ne irin na zamani yau suka canza hali da irin na da ko kuma yaran gaba ɗaya sun kangare ne ba da iyayen suka iya da su Assalamu ah, alaikum ah, ba da ba ne watan daga iyaye ne yau ka haifi yaro sai ka ce to shi ya je nemo abin da zai ci bayan ya kai wasu shekaru shekara goma sha uku ko sha biyu ka ce kai ka sallame shi ya je ya nemo maka abinci ko kuma a sama yara ƙananan talla to na farko in ka sake hakan nan to ka sa yara cikin wannan halin sai saka baka damu da makantar shi ba a cikin masu magana akwai ta ta ce za ka ga yaro da kaya ba za ka tambaye shi ba matsayin na iyaye in na ka samu ai za ka fara tambaya ko ka gan shi da kaya wanda ba kai ka sai mai ba mai tsada za ka ce na yi samu ka a kai Allah Allah kake yaro ya je ya samu maka abin ma kai da za ka ci kai ka fi yaro fa ka fi yaro wanda bai ka san makaranta yake ka sa shi a makaranta bai zuwa makarantar baka damu ba sannan kana sa rai kuma ya je ya samu ka kai abin da zaka ci har ya kama ka wani baka da kuɗi ka tana tambayin shi dan Allah ina son kuɗi kaza ina kake son yaro je ya samu ba ka sa shi cike ya shiga wannan halin ba ka sa shi bi wannan halin musamman ma mata Ka ga mace da wannan kayan ga ka da wancan ba ka tambaye ta ta san ba to shi ke kawo wannan yan oya din suke zama da da maza fiye da goma wani lokaci classroom na makaranta suke shiga klasun da ka ganin ba su samu ɗaki ba da ake magana sukan je makarantunmu na firamare wani lokaci makarantun sun fi ba wasu makarantun ma ba ma mai gadi wanda ma akwai mai gadi sun fi karfin mai gadi yana tsoron su za su fito mai da wuka nan za su shiga suna lata wannan yana gadi wannan in ya gama wannan shiga wannan ana dai fasin fasin abin da ke faruwa kenan iyaye sun sai sun kau da kwaɗayi sun kau da kwaɗayi ga san abin duniya sannan su sa ma su sa ido ga yaransu Nura abin da na kara lura da shi a wannan al'amari ya nuna banda dabar da su yara suke su kakkashe juna ya nuna miyagun kwayoyi na tasiri a wajen yaran nan. Kwarai da gaske, kwarai da gaske tun dai akwai kwaya da yawa da ake sha bada su totolin da su mini ko kwata yaro za ga ya sa kan shi a kwata dan ya bugu in kuma bai da kuɗin siya irin su tutole ɗin tunda yanzu ya yi tsada bai da kuɗin da zai je sai su wuyi su mene zai je sa kan kwata ko kuma a matsayin da ya fashe irin buɗaɗɗen matsayi ɗin nan in suka sa kansu suka shaƙa sai su bugu. sannan suna da tsumma wanda ake sama tutolin ciki ko kuma wannan abin da ake face da shi facin solution da ake face da shi sai ga sun sa shi suna shaƙa to kafin minti ɗaya ko biyu sai ga yaro ya bugu sun riga sun saba da shi wani lokaci a cikin abin sha za ka ga sun zuba wannan ciki duk suna sha sai in dai ka ga yaro dai da hankici a hannu ba komi ke yi ba wannan abin yake son daga solution so su ya boye yana sha yana yana kurbansa Muhammad Sani Dalhatu yaya ake ta ina aka kirkiro wannan kalmar ta yan oya din ya ake rubuta ta in ka sani me sani wannan kalmar ne. <laughs> Eh to dai kalma ce ta kungiya su da kungiyarsu da suke fito da ita na asiri ne kawai in ce maka wannan kungiya kuma mafi aksarinsu da ka gansu za ka iya fidda su suna da wani alamomi wanda ba batattu ba ne yawan irin mai shafawa da suke shafa jiki ya yi haske da wani fashin goshi da suke amfani da shi da yanayin sawa kayan suturansu kamar wando a juya shi ta baya ko ko a sake shi kasa kasa duk wannan hanya ne wanda da ka gan su za ka iya fidda su ba wai boyoyi ne an san su wato suna so su zama farare kamar turawa kenan <laughs> haka ne tun da dai suna fanda irin man na zamani dan mafi su duk wanda za ka gani ka gan shi da wannan hasken wanda ka san ba hasken shi ne na jikin shi da Allah ya bashi. Haka ne man zamani na hasken fata yana samu ana samun kasuwarsa sosai kenan nan mina. A yana tasiri, lallai yana tasiri. <laughs> yana tasiri a wannan al'amarin nasu. Masu har ila yau nan za mu kara dasa aya. Godiya ga matasa Amina fadar gwamnatin jihar Neja da ko muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin. Ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa Allah ya kai mu makon gobe. Wassalamu alaikum. madalla a gaida Nasiru Adamu Hikaya. Yanzu ko lokaci ne da baban gidan Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridar ne da jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran jaridar da punch na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya yi allah rai da kisan wasu 'yan jamhuriyar nijar guda shida da aka yi a jihar imo da ke kudu maso gabashin najeriya a wata sanarwa da kakakin muhammadu buhari malam garba shehu ya fitar na cewa gwamnati za ta dora alhakin wa'annan kashe-kashe ne a kan shugabannin yankin muddin da ba su fito sun yi allah rai tare kuma da tona asirin masu aikata mayagun laifukan ba ita kuwa jaridar da son cewa cewa ta yanzu haka hankula na ci gaba da tashi a jihohin imo kogi da kuma ikiti bayan da 'yan bindiga daɗi suka kashe wasu al'ummomi da ke zaune a yankin da suka hada da wani ɗan ƙasar india guda ɗaya da 'yan sanda guda biyu da ke bashi kariya da kuma ma'aikatan kamfanin da yake wa aiki kana kuma suka sace mutane uku a jihar kogi a inda jihar imo kuma 'yan bindigan suka kashe wasu 'yan sanda guda hudu tare da kona caji ofis na 'yan sanda da kuma wani mai sana'ar kabu a inda a jihar Ekiti kuwa aka sari wani magidanci tare kuma da yin garkuwa da wani ɗansa dan shekaru hudu a jihar ta Ekiti. Inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi Allah da wannan kashe-kashen da ake yi a yankin kudancin Najeriya. Ita kuwa jaridar Premium Times ta ruwaito kungiyar nan ne da ke fafutuka kare haƙƙin bil'adama da kuma yaƙi da zarmiya talan arzikin Najeriya wato Sera na cewa ta shigar da ƙarin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dangane da cin tara da aka yi wa jaridar Daily Trust da kuma wasu kafofin sa sadarwa a najeriya a makon da ya gabata ne dai gwamnatin najeriya ta ce taron naira miliyan biyar ga kamfanin jaridar daily trust da kuma kamfanin multi choice nigeria limited da nta startime limited bisa watsa wani shiri da ke kunshe da yadda ayyukan ta'addanci ke gudana a yankin jihar zamfara da kuma sauran jihohin arewacin najeriya ministan yaɗa labaran najeriya tun da farko dai ya yi allah wadare da wannan rahotanni da kafofin yaɗa labaran suka bayar sai kuma jaridar daily post jaridar daily post har ila yau ta ta ruwaito kungiyar sara mai fafutuka kare hakkin bil'adama a najeriya da yin kira ga shugaban najeriya muhammadu buhari da ya dawo da naira biliyan ɗaya da ɗigo goma sha hudu da gwamnatin najeriya ta ce ta baiwa jamhuriyar nijar a matsayin gudunmawa na sayan motoci domin tabbatar da tsaro a jamhuriyar nijar kungiyar saraf ta bayyana cewa ko kaɗan 'yan najeriya ba za su amince da wannan mataki na gwamnatin najeriya ba a inda a cikin gida ake kukan babu kuɗi da za a biya malaman jami'o'in najeriya sai gashi gwamnatin tana facaka da kuɗa kudaden a wasu kasashe na ketare ita kuwa jaridar da guardian ta bayyana cewa ƙungiyar mori mai fafutukar kare haƙƙin musulmai a najeriya ta bayyana cewa 'yan ta'adda sun kashe al'ummar musulmai dubu talatin da biyu musamman a arewacin najeriya ƙungiyar mori da na mai da martani ne don gane da zargin da wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar amurka suka yi a kwanakin baya cewa 'yan ta'adda na kashe al'ummar kirista ne a najeriya babin yajibirin murai amurka daga lagos a gaida baban gida jibrin. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. jiya lahadi ukraine ta sake zargin rasha da kai harin bam a tashar makamashin nukiliya mafi girma a turai tashar makamashin nukiliya ta zaporiza tare da zargin cewa moscow na da hannu cikin ta'addancin nukiliya kamfanin samar da makamashin nukiliya na kasar ukraine ya ce dakarun rasha sun lalata na'urori masu auna hasken wuta guda uku a harin da aka kai a daren rana asabar tare da raunata wani ma'aikaci duk da adawar 'yan jam'iyyar republican 'yan jam'iyyar democrat na amurka sun amince da wani ƙudurin doka jiya lahadi da zai yaƙi da sauyin yanayi da rage farashin kiwon lafiya da kuma ƙara haraji kan manyan kamfanoni matakin wani nau'i ne na wani ƙudurin shugaba joe biden wanda ya daɗe gaban majalisar dokoki kan tattalin arziki an amince da shi da ƙyar da ƙuri'u hamsin da ɗaya da hamsin tare da raba kunnen doki da mataimake shugaban ƙasa kamal harris ta yi sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya fara rangadin da yake a ƙasashen afirka uku jiya lahadi inda ya ziyarci wani gidan tarihi da ke suweto domin tunawa da yadda matasan baƙaƙen fata na Afirka ta kudu suka taimaka wajen kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata. Ana kallon ziyarar Blinken a Afirka a matsayin wata gasa tsakanin rashi da manyan ƙasashen yammacin duniya na neman goyon bayan ƙasashen Afirka kan yakin Ukraine. Afirka ta kudu dai na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da dama da suka tsaya tsayin daka kan yakin ba tare da sukar ƙasar Rasha ba. Bayan isar Blinken da sanyin safiya, ya ziyarci wurin tunawa da Hector Peterson a garin Soweto da ke wajen birnin Johannesburg wanda ke tunawa da ɗaliban da aka kashe a shekarar 1976 a lokacin da yake zanga-zanga nuna adawa da mulkin wariyar launin fata na Afirka ta kudu wanda ya kawo ƙarshe a 1994. Da masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe uku kenan agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya. Sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, gama injiniyanmu na wannan hantsin. Baba ya ko makeri ne nake sallama da ku daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.